Shi dai wannan ma'aikacin jin ƙai da ke aiki da wata ƙungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa. Tun a farkon wannan shekara ne ƙungiyar Boko Haram ɓangaren ISWAP ta sace shi daga yankin Arewa maso gabashin Najeriya. Kakakin rundunar dakarun ƙawance na ƙasashen tafkin Chadi, Kanar Muhammad Dole, ya ce shi wannan ma'aikacin jin ƙai da ISWAP ta tsare a tungarta da ke zirin tafkin Chadin. ya sami kubuta ne biyo bayan wani mummunan farmaki da sojojin ƙawancen suka kai da jiragen yaƙi bayan ruwan bumabamai da rokoki. 'Yan ta'addan sun tarwatse baki ɗaya. yayin da kuma waɗanda aka yi garkuwa da su kowa ya kama gabansa. Rundunar tsaro ta sojojin tafkin caji tare da sojojin ƙasashen tafkin caji sun yi lugudan wuta da babamai a maɓoyar 'yan ta'adda da ke kusa da tafkin caji, a inda sun ka hallaka da yawa daga cikinsu to a cikin wannan yanayi ne na rudani shi wannan bawan allah ya samu kubuta daga inda ake tsare da shi ya yi tafiya mai nisa har ya samu isa wajen da sojoji na ƙasar niger namu da suke a sansaninsu na sektofo a nan ne suka karbe shi suka ba shi magani da kuma abinci bayan ya farfado hankalinsa ya dawo masa shi ne ya nemi a haɗa shi da iyalansa so dama hukumar mu ta tsaron tafkin caji ta saba da karɓa da kuma mika waɗanda suka tsere daga hannun 'yan ta'adda zuwa ga hukumomin ƙasashensu. Tuni da ƙungiyoyin agaji suke ta addu'ar alasan barka da wannan ci gaba. Dr. sali Abba shi ne jagoran ƙungiyar likitoci ta Small Medical Mission da ke aikin jin kai a arewa maso gabashin Najeriya. To abin murna ne ga kowa dan abin da zaka duba shine halin da mutum yake shiga ciki lokacin da irin wannan abin ya same shi hali wato kowa ya sani cewa yana mutum ne yana cikin hali na dimuwa to kun Allah ya kawo dokoki dalilin wannan har yasa ya samu kwabata kaga wannan abu wato abun farin ciki ne ga kowa ba wai mu kadai ba wato har danginsa kuma wannan ya dangana da kuma koma wane ne wannan abin ya faru da shi ko kuma kowa koma wane ne aka yi garkuwa da shi har Allah ya sa ya kawo ranan wato kwabatansa daga hannun wato wayannan mugaye to kaga wannan abun murna ne gare mu gabaki ɗaya al'umma gaba ɗaya ba wai shi kadai ko danginsa kawai ba ganin hakan yana ƙara sa mana kaman wato wato wani kaimi ne nan kuma yana dan yana sa mana wato a tsammanin cewa sauran ma da suke irin suke cikin irin wa'annan hali da insha Allah za a samu lokacin da za su samu kubuta insha Allah Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria